na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci mun gode an sami gaskiyar labari game da rasuwar umi zizi a yau ne aka tashi da wani labari da kimanin karfe biyu na rana aka sanar da rasuwar tsohuwar jarumar fina-finan hausa wato ummi zizi a shafin sadarwarta na instagram tsohuwar jarumar dama ta ikirarin kashe kanta a satin da ya gabata wanda maganar ta karaɗe shafin sada zumunta to sai dai a wannan lokaci da wannan al'amari ke gudana tashar algaita media ta dukufa wajen binciko ainihin labarin yayin da muka dukufa wajen nemo ainihin wannan labari kwatsam sai muka karo da wani hoto da aka wallafa a wani shafi na wani wanda yake da kyakkyawar alaƙa da ita wannan ummi zizi ganin haka ne ya sa ba mu ƙasa a gwiwa ba wajen tuntuɓarsa domin sanin ainihin gaskiyar labarin yayin da tashar algaita media ta kira wannan bawan allah wanda ba mu sami damar naɗar muryarsa ba ya shaida mana cewa kusan hakan abin yake domin kuwa ya kira kanwar ummi zizi wadda suke uba ɗaya ta kuma shaida masa cewa an sanar da su ta rasu kuma har ya zuwa yanzu dai ba a kawo musu gawarta ba a daidai lokacin da yake shaida mana wannan labari ya ce sun yi magana ne da kanwar ummi zizi ɗin kafin a kira sallar magariba To sai dai a daidai lokacin da muke haɗa wannan rahoto sai kuma ga wannan sako ya shigo mana wanda wata ƙawarta ta shaida mana cewa tabbas Umi Zizi ɗin bata mutu ba. Kuma dai menene ba a wasa da mutuwa kuma mutuwa kwaya ɗaya ce. Allah ya sa dace.